Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna ribar so. Kashi na saba'in da biyu. Haka rayuwa ta ci gaba kullum Ishan sai ya zo ganin do'a kuma baya yarda a shigo gidan. Iwan ke nika masa ita yarinyar sai ƙara waye take. Sai da har yanzu ba ta son jagwalgwalo. Duk bayan sati suke zuwa asibiti daga ita har du'a. alhamdulillah jininta yana ta kasa yanzu don ta rage tunani sakamakon yawan addu'a da suke kullum domin tashi suke da daddare karfe uku su yi sallah su ta addu'o'i yau sati uku tur suna hanyar makaranta maryam ta kira ta bayan ta ɗauka ta ce haba matar mu me duniyar ana ta kiran wayarki a kashi. na ce zan je gidan yaya ya ce kun je asibiti ga bikin batila na street ban ji wani shiri da gare ki ba kina gida yanzu mu zo har fadilar dan a gidan muke son mu hotunan biki da ta zaro ido ta rasa abin cewa sai kallon iman ta yi saboda a sifika ne ta sa wayar iman ce ta danna hall ta ce kice mata muna makaranta ta gida sai ta cire ta ce wallahi ina sane da bikin sista'. kin san final year din nan ki ɗaya hankali na na school yanzu haka ina makaranta kin san yadda kwas ɗin namu yake Madan ta ce yi kuma haka ne gaskiya yanzu kuna school din mu ma muna can sai mu haɗu. Ta ce faɗa mana inda kike sai mu same ki sai musu kwatancen wajen tana sauke ajiyar zuciya. Iman ta ce yauwa yanzu kin san yadda za a yi mu je na sauke mu gida sai ki dawo ke kaɗai. Da motar kin gane ta gyara mata kaya bakin gidan Iman ta sauke su hannu ta ce ta tafi da addu'a sai ta ce a ƙarshe ke. kuma idan ta bar ta ta je da ita ta makala ta a ɗin gaba tana ta kalle kalle a hankali ta ringa driving tana kallon ta har ta isa inda suke ta same su dukansu yawanci duk shirin biki suke nan suka haɗu suka dinga shirye-shiryen da ita gabanta na faduwa jin gidanta wai za su yi wata nan biki to ya za ta yi da su Duwa ko wannan karan an yi mata a ɗaukar hankali duk da Aisha ce gwanar rike ta in invitation suka ba bani ruwai ko ita ma za ta yi rabo da fingan ta amsa kawai ba don za ta raba din ba ba su bari nur ta tafi gida ba sai magarba a haka da nur ta dinga kauce musa ya rage saura kwana biyu biki nur na niyyar kaucewa kar ta je bikin ta rasa yadda za ta yi rana ya zo da ya ganin du'a iman ce saboda ta miƙa masa suka gaisa a takaita za ta juya ya ce zo ki bi allah iman ta jiyo ta ce alfarma nake nema don Allah ku koma can gidan mu har a gama biki kar mutane su fahimci akwai abin da ke faruwa ta shiru sai kuma ta tunanin hakan ma ai taimakon su ne amma gaskiya ba ta jin ta za ta koma kuma ba za ta iya kwana ta kaɗai a gidan ba ta ce za mu yi shawara ko da ta samu da magana ita ma ba ta karɓa ba cewa ta zan je amma ba zan kwana ba gaskiya iman ta ce to idan suka to idan aka zo biki ba suka ce za su je su yi hoton ta ce kawai zan ce su je ya ba su mukulli sai na ce su yi abin da za su yi a dai ba kwana za su yi ba ima ce ta dindina kai tana dariya wasa ta ce gaskiya masoyiya kin fara tunani mai kyau na yarda da kin warke ta jefa mata fulo ta ce allah iman kin raina ni da yawa da ba na tunani da kyau kenan ta wuce ciki tana dariya sai da ta dinga tsala kuka har suka jiyo iman ta fita da sauri tana amsar ta dubu ya mika mata ta ki amsa ya ce baki na ba ba ku dinga tefa ne da shi ta ce a mun goge muna da kuɗi sai da safe ta koma ciki da sauri tana kawai nudundawa ta ce kin ji ɗan rainin hankali ko mu zai ba kuɗi ni ko na ki amsa jikin nuru ne ya sanyi ta ce gwara da biki amsa ba amma ki daina jin haushin sa don allah wallahi ya ma yi ƙoƙari na san kowane namiji ya kama matarsa haka zai yi abin da ya fi haka ma zai yi saki na kawai fa yayi ba duka ba bakar magana kuma ni ba zan taɓa manta halaccin da ya min ba ya sai da ransa da kuɗin sa don nema min lafiya shekara da shekaru ina ta fama ta ce ai ya kamata ya fahimce mu ko da ba zai mai da ke ba mu fahimci juna Nur ce ta zancen tana shayar da du'a har lokacin bata bar kuka ba. washe gari sun dawo daga school kenan ba jima sai ga kwankwasa ko da iman ta bude gaisa kawai suka ta miƙa musu da ta jiya makota ya sa suka shigar musu da kayayyakin buhun shinkafa makaroni taliya kuskus zakar man gyaɗa da manja da dai sauran tarkacen kayan ti da kuma kayan yara da katuwar jaka famfas ce a ciki wanda sai a sa yaro na shekara ma bai kare ba suno da mamaki suke iman za ta yi magana akan su ba sa su yi dakatar da ita ta hanyar yin gaba da du'a ta ga ya tada mota ta bai baki ta bai baki ce ko gidan wa za su je ogo gaban nan ne fara jin wai ya tafi da du'a iman ta ce kin fiye damuwa ta wai na zai kai ta zai mai dota ba wani wajen zai kai ta ba nan ta fara hawaye ta ce wallahi kila amsar ta yi dama ya ce zai karɓe ta kowane lokaci ima ce ta za tsaki ta ce aiko wallahi da mun maka shi a kotu ban ga uban da ya sai amshi do'a a wajen ki ba ko da shi yake mulkin ƙasar nan baki ɗaya babu ma wannan zancen ki cire yaran ki ba zai karɓe ta ba idan ma ya karɓe ta ke na asiri zai tona aikin gashi ma baya son haka. Nan ce ta shiru ta takumi ta ce, Allah Ako kamar iman ta faɗa daidai kamar ta faɗa dai baya awa guda ba sai gashi ya dawo shi ma kukanta ne da da shi sai tsala kuka take iman ce ta karɓo ta zuwa ana miko mata ita ta fara sauki jiya zuciya ta fara jijjiga ta da lashinta iman ta ce ni ba na lura satukan nan ta fara kukan banza Yau ce ta ce kuma kin ga da ba ta yi ta ce ai gwanda ma da ta tafi kukan kuma kin ga yanzu tana shan nono sosai ai ina ga tun abubuwan nan da anti ta bani ina sha in kika lura tun a can ta fara canja ito haka ne gaskiya amma fa kukan nan alamun za ta yi kiwa ne ai gwara ma ta yi kiwon Nuhu ta ce amin walla da na ji daɗin yadda ba za ta yi da kiwo ba wata ran. Kar ya je ya gudan min da ita. Iman ce ta sanya dariya ta gane wayan nan. Ta ce kawai sai kawai sai ta ki sabo da dadinta bari na kira mai lalle za ta mana an jima gobe sai mu je salon mai lalle ce ta zo ta yi musu mai kyau musamman nur lallen ya yi kyau ba kaɗan ba du'a ma an yi mata ja amma na hausa kawai masha Allah sai da imanta rike ta domin ta ba su wahala kan ta zauna a cire ƙafar nan da hannunta abun ba magana ya yi kyau sosai ranar isan bai zo ba washe gari ko kiransu maryam ya sa nuna tafiya wajen sha biyu ko salon ɗin ba mata ba iman ta wucewar ta amince ta amshi da ita kuma nuna ta wuce wajen su fadila da suka fara fikin ta ki shiga hidimar bikinta ta ba su haƙuri ranar modas day aka ranar modas day aka yi yawanci da abokan umma ne nur mata ya kyau kamar ka sace ka ruga haka du'a Ima kin zuwa ta yi bata bari sun haɗu da Hisham ba magarba na yi ta sabiyarta ta zame gida. Wace gari ɗaurin aure dama abban su rana biyu yake bikin yaransa baya son bidiya. Cikakken dan izaliya ne kamar dadi don ma shi dadi abin da yaransa ke so yake so. Shi yasa yake bari ake wasu abubuwan musamman bukukuwan su don faranta musu. Shi ma abin bayana sai dai yana takaitawa kuma baya ɗaure musu ƙugun yin hakan kamar abba. fana ma yake amma baya hana jina a cewa sahurumin ango ne tunda an riga an ɗaura aure. Da abin da suka yi daga ɓangaren sa ne. Ai koyo tare da iman suka je tun zuwan farko ma. Ta sha kyan da cikin las mai matuƙar tsada haka iman ita ma ta sha kyau. Uwa uba du'a. Bayan azara aka ɗaura auren Fadila da angonta Alhaji Suleiman. Dadi ma ya halarci ɗaurin auren sai dai kiran gaggawa da ya samu a Legas ya sa shi komawa da wuri. duk da ya so ya haɗu da nurɗin da niyyar zai dawo ya ganta Nur ta ji daɗin da ba su buƙaci zuwa gidan hoto ba bayan magarba aka kai amarya aka fara shirye-shiryen tafiya dina masha Allah biki ya kyau gidan amarya ma haka duk da babban mutum ne ta aura sai dai ba sosai ba kuma ba gidanta ɗaya da matarsa da yaransa uku ba dan ma duk maza ne Nur bata jima gidan amarya ba suka koma gidan ammi tare da su Maryam don fara shirin dina. Har sun ɗauko mai makeup ɗin da za ta musu don Nuru ta rike ma Aisha wuta. Tunda ta mata ta suna mutane suka dinga yaba wa ita. Sura kuma kira ta amma ta sha kuɗi ba kaɗan ba don iman ma kamar ka sace ka ruga. Uwa uba da ko anko bata sa ba kamar ita ce amaryar ta sha kyanta. mayafiya kafaɗa sun yi anko da duwa ɗin tare ta sa haɗaɗɗin yan kanti kalar kayan da nur ta sa sun sha gayi sosai ami ta ce bata san zancen ba ta ɗo mata mazararta ta bata ta sha sosai ba inda za su da ita baki ya mata yawa tun da ba wanda zai kalli yarinyar bai kuma kallanta ba domin wani irin kyautai masha Allah Yurma mata gane nufin amin su Maryam tana jin haushin aisha ta shigo bai fuska ta ce ami don allah mu tafi da ita hotuna zami kuma wallah ba wanda za mu ba ita idan tsoro kike yi ta yi rashin lafiya ami da ce wallah ba inda za ku da ita bari ma ga kat nur bayan ta gama ba ta tasha tana miƙawa amin ta sanya ta a baya kafin ma su tafi ta yi bacci Iman na yi wasu maryan dariya suka kwakwaɓe fuska dole Ami ta yi musu laifi. Masha Allah wajen dina da aka amarya da ango an kashe naira duk abokan ango duk manyan mutane ne. Ga mamaki Nur suka kara haɗuwa da alhajin nan da ya taɓa binta ta je kane sayawa da magani. Gani yadda yake binta da magana ya sa ta komawa cikin su Maryam. Itan bai so zuwa ba ta kurawar antiyin da ya sa dole ya je sai dai fuskar na haɗe lokacin da ya shigo Nur suna hotuna da su Maryam. na yafinta a kafaɗa za ta gyara iman ta rare ta ta ma gara mata shi a kafaɗa dama ga shara-shara Hisham kotun da ya shiga idan shi a kanta tsaki ya ja yana jin wani zafi a cikin ransa doyewar tsaki ya ja to dama freedom take jira ta yi abin da ta ga dama ya kuma jan dogon zaki ya ce tun da haka kika zaɓa kanki ai zaki ga duniyar yana ji kamar ya koma gida ya yi wa amarya da angoli kamar ya koma gida ya yi wa amarya da ango ziki kenan zai koma ya ma bar wajen ya hange wani babban mutum gefen nuna yana mata magana tana mai da masa lokacin nuna ce masa dan Allah ka rabu da ni wallahi ni ina da aure Ya ce shi bai yarda ba wani irin abu ta ji ya soke zuciyar wani irin abu ya ji soke zuciyar fasa koma yayi ya samu wuri ya zuba mata ido daidai lokacin Maryam ta gano suka wuce tana galla wancan harara. tana ce wani shi ya yasa na so ki zo da addu'a mazan nan sai shegen son mata ina ji kina faɗa masa kina da aure mayan yana ce yaya ma na ga ya zo ba ku haɗu ba da bata ce komai ba iman na jin so shan ko wani irin ɗaci yake ji a cikin zuciyarsa wato da gaske ma ba san sa take ba dama shi ne yake nasawa kan har sha fara kula maza wato dai iskanci dama shi ne dalilin da ya sa ta baro masa ya in ma ta fara kukan nata mara jin lallashi ta ba ruwanta kamar sa inda za ta kula ba zauri sai a bikin kanwarsa wato ta yi haka ne don ta rama dan ya jawo shi duba ya majority da miyan matan wajen hankalin suna kan shi ya sauke ajiyar zuciya Allah ya sai yara ma ita ma ta san ba ita ce a gabansa ba ya sa sa'a wata budurwa ta zo ta zauna a tebul ɗinsa sai yauki take ta ce sani ya ɗago ya kalle taron sa ya ce mahaukaciya a fili kuwa cewa ya kike ta sauke wata na nauyin ajiye zuciya ta ce alhamdulillahi ya yi shan ko a takaice ce i eh. juyawar da zai suka da ido hudu da iman da nur idansa a kan shi ganin haka ya sami da hankalinsa ga budurwar ya kirkiri murmushi ya ce yasmin ne a ina kika sani tana murmushi ta ce suna na dalila Ƙawar Hibba ce ina yawan jin labarin wajen wajenta. Fatan za mu zama abokai na ga kana da kirki. Ya ce na gode. Ya ɗago ya ce ya aka yi ta ce ba komai na gode. Za ta wuce ya ce ba nan baki. Daɗi kamar ya kashe gari ta karanto masa ya amsa ya saka nan ba ɗan ƙarya. Tana sama faɗa ya goge ya ce na gode. Ta juya kamar ta yi dama gwada sa'a. Ta ta ce abokai su zama abokai. Ta ci sa'a bai dizga ta ba aiko yau. da ya ta, da ta ji kunya yadda 'yan makarantar su suka kura mata ido suna jiran ta ji kunya su mata dariya maryam mata da haushi sai a ranar jalila take ta yi saboda uwar tara 'yan mata ta haushin yayin nasu da ko kallon mata baya yi shine har da kula wannan banzar jalila da bata da aiki sai tara samari kuma duk ita take cewa tana son su kan a ce ana son ta sau biyu ta so goma sai ta haɗa samari goma lokaci guda ɗaka wallahi sai ta faɗa wa ammi saboda nur to masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo ma lokaci na gaba insha Allah